duk malamin da aka kama kuma aka tabbatar da laifin musgunawa ko tsangwama ko ɓatunci da lalata 'ya mace daga makarantar firamare har zuwa wacce ke jami'a to zai tafi gidan jarun na shekaru biyar ko kuma ya biya tara na naira miliyan biyar wannan shine hukuncin da ke kunshe a dokar hana musgunawa 'ya'ya mata da majalisar dokokin najeriya ta zattas sanata yusuf abubakar yusuf yana cikin 'yan majalisar dattawa da suka yi wannan aiki. To wannan cin zarafin da ake wa 'yan mata daga duka makarantu yau dai muka ce you know, a duba da kyau kuma mun duba da kyau mun ce lallai ba daidai ba ne a bar malaman makaranta da dukansu wanda suke aiki a makarantu daga primary har zuwa university su dinga cin zarafin 'ya'yan mata har ita ma mace in dai har ta zargi wani ma'aikacin university ko kuma ma'aikacin makaranta hakan lallai wannan ya nemi cin zarafinta idan aka bincika aka tarar ƙarya ta to za a kore ta makaranta ne baki daya ga wannan na gani da alama za mu samu zaman lafiya a university yan mata za su samu dama su yi ta karatunsu ba sai an an ci zarafinsu ba. To yaya gamayyar ƙungiyoyin mata ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Gloria Laraba Shoda ke kallon wannan dokan ne wannan abin da aka yi na majalisa yau na ji daɗi ina farin ciki wato abun ya daɗe ana yi ya daɗe ana wannan mm, mm, rashin ɗa'a a makarantu saboda a najeriya sai a yi doka nan kuma aka kaka masu sai su biya su biya abin cin hanci kuma ka gan sun fita Shi ne abin da ba mu son mu gani to a matsayin ki na wace kira zaki wa 'ya'ya mata waɗanda irin wannan abin yakan faru da su? Eh, na ɗaya dai zan fara cewa su 'yan matan da kansu su ma yi hankali da yadda suke hurɗa yadda suke sa kaya, kayan da irin kayan da suke sawa. Su sa kaya mm, duk jikinsu na waje. Ba duka namiji ba ne yake da wannan dauriya in ya ga mata hakan nan. So ina son su matan da kansu su dinga sa kaya da ya kamata. Wannan mataki da majalisa ta ɗauka ya zo daidai da kamfen ɗin da mahukuntan ƙasar suka ƙaddamar na hana azabtar da yara ko cin zarafinsu wanda a halin yanzu jihohi 23 cikin 36 da birnin tarayya Najeriya ne suka sa hannu a dokar ta kare haƙƙin yara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.